الحمد لله المتفضل بالنعم وكاشف الضراء والنقم والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أنصار الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الخطبة تتحدث عن فوائد صيام الست من شوال عباد الله لا شك أن المسلم مطالب بالمداومة على الطاعات والاستمرار في الحرص على تزكية النفس ومن أجل هذه التزكية شرعت العبادات والطاعات وبقدر نصيب العبد من الطاعات تكون تزكية لنفسه وبقدر تفريطه يكون بعيدا عن التزكية أيها المسلمون صيام الست من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرصة الغالية بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر عباد الله صيام هذه الست بعد رمضان دليل على شكر الصائم لربه تبارك وتعالى على توفيقه لصيام رمضان وزيادة في الخير كما أن صيامها دليل على حب الطاعات ورغبة في المواصلة في طريق الصالحين أيها المؤمنون في مواصلة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة وإليك بهذه الفوائد منها إن صيام شوال وشعبان كصلاة سنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها فيكمل بذلك ما, ما, ما وصل في الفرض من خلل ونقص يوم القيامة ثانيا إن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله ثالثا إن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان فإن الله تعالى إذا تقبل عمل الأب وفقه للعمل الصالح بعد قال بعضهم من العلماء ثواب الحسنة الحسنة بعدها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآيات الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها المؤمنون ومن فوائد صيام الست من شوال أيضا راجعا كان بعض السلف إذا وفق القيام ليلة من الليال أصبح في نهارها صائما ويجعل قيامه شكرا للتوفيق للقيام خامسا أنه سبب لنين محبة الله تبارك وتعالى كما في حديث أبو هريرة ولا يزال كما في حديث أبو هريرة في حديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمه الذي يسمع به الحديث سادسا أنه سبب لزيادة الإيمان فإن صيام ست من شوال طاعة وقربة والإيمان يزيد بالطاعة بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته سابعا ارتباط الإنسان بربه بتواصل العبادات لأنه لو اقتصر على الفريضة فربما حصلت له الغفلة والقطاع فكان من حكمة الله أن شرع صيام التطوع ليكون الأب على صلة من ربه في جميع العزمنا ثامنا أن في التطوع حملا على أداء الفرائض وتسهيلا لها فمتى واجب العبد على النوافل والتطوعات سهل عليه أداء الفرائض لأن نفسه اعتادت على جنس هذه العبادات وحينئذ يسهل عليه الاتيان بالفرد بقلب مطمئن ونفس منشرحة فيحصل له كمال الذل والخضوع لله تبارك وتعالى في تلك العبادات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم وفقنا لأعمال الطاعة وتقبل سائر عباداتنا يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا البلاء والمصيبة يا أرحم الراحمين bayan godiya ga Allah subhanahu ta'ala da salati ga manzansa annabin sira annabi Muhammad kira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku sani huduban mu ta yau tana magana ne dangane da falaloli da fa'idodi da hikimomi da suke cikin wato cikin azumin da ake yi na sittu shawwal kamar da kuka sani wannan wata yana daga cikin watanni wato wayanda ake yin azumi na sittu shawwal to azumi a cikin wannan wata guda shidda wato azumi ne da yake cike da falaloli yake cike da fa'idodi da kuma hikimomi ya ku bayan Allah babu shakka cewa lallai musulmi wato abin nema na a cikin dawama a cikin ayyukan da'a da kuma dawama akan kwaɗayi akan tsarki rayuwarsa saboda girman wannan ne yasa wato tsarki rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala shir'anta shi a cikin dukkanin ibadoli da da'a zuwa ga Allah wato duk lokacin da bawa ya lazimci aiki na da'a to zuciyarsa tana ƙara tsarkaka kuma yana ƙara zama mutumin kirki gwargwadon rabon bawa a cikin ayyuka na ɗa'a gwargwadon yadda zuciyarsa take tsarkaka rayuwarsa take kyawu gwargwadon sakacin bawa da nisantarsa a cikin ayyuka na ɗa'a ga Allah gwargwadon yadda yake ƙara nisanta zuciyarsa take ƙara yin dasti ta ƙara nisanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa musulmi azumin shidda da ake yi cikin watan shawwal bayan an kammala ramadana wata dama ce daga cikin dama da Allah yake ba mutane mai tsada ta inda Allah subhanahu wa ta'ala yake sa mai azumi ya tsayu bayan da ya kammala walalu da ya fama da su na ibada wato na azumin ramadana sai ya dawo kuma yana yin azumi na sittu shawar, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wanda ya azumi shidda a cikin watan shawar. ya bibi watan azumi da azumi shi na shawwal wato ladarsa kama wanda ya yi zamunna yana mai yin azumi a wata ruwaya kama wanda ya shekara guda yana mai yin azumi wato idan Allah ya taimaki mutum ya kammala azuminsa na ramadana bayan ya kammala kuma ya biyo baya da azumi shida na watan shawwal zai samu lada kama wanda ya shekara guda yana yin azumi Allah ka datar da mu ya ku bayan Allah wato azumin kwanaki shidda bayan an kammala azumin ramadana wato dalili ne akan godiyar mai azumi zuwa ga ubangiji ne idan mai azumi Allah ya taimake shi ya kammala azumin sa Ramadan ya biyo da azumi shidda alama ce da take nuna ya nema Allah subhanahu wata'ala godiya akan gamdakatar da Allah ya masa na kammala azumin Ramadan kuma ya biyo da waɗannan azumi guda shidda sannan kuma ƙari ne a cikin ayyukan alkhairi kamar yadda wato azumin shidda da ake cikin watan shawwal dalili ne akan mutum yana kwaɗayin ɗa'a ga Allah kuma sannan yana kwaɗayi akan sadar da da ƙoƙarin shiga hanyar mutanen kirki salihan bayi ya ku yan uwa muminai a cikin sadar da azumi shidda bayan an kammala ramadana akwai fa'idodi masu yawa na daga cikin wayannan fa'idodin ga su kamar haka na ɗaya lalle azumi shidda a cikin watan shawwal da kuma azantar wani adadi na azumi a cikin watan sha'abana matsayinsu haka yake kamar sunanin rawatif da ake yi gabanin a yi sallah ko kuma bayan an gama sallah kun ne akwai sunanin rawatif wanda sunanin rawatif a cikin sallah sallar farilla ce kawai take gabansu idan aka ce sunanin rawatu ana sunna mai ƙarfi rakawai guda hudu da ake yi gabanin a yi sallah Raka a biyu bayan an yi sallah Raka a biyu bayan an gama sallar magariba a biyu bayan an gama isha'i takwas kenan a sun kai kusan goma Raka a hudu gabanin Raka a biyu bayan zahar kun ga shidda kenan a biyu bayan magariba takwas kenan a biyu bayan isha'i raka'a biyu gabanin a yi sallar asuba waɗannan su ake kira sunanar rawatib cikin nafilfili suna daga cikin nafilfili waɗanda suke da ƙarfi waɗanda ake so mutum ya lizarta to abin da maluma suka ce domin nuna falalar wato da fa'ida da ke cikin azumin su shawwal suka ce mutumin da ya yi azumin su shawwal bayan ya kammala ramadana to yana da falala irin falalar da ake samu ga wanda ya yi sunanar rawatib bayan wayan da ake yi gaba a ayi sallar farilla ko kuma baya saboda ka riga ka kammala azumi na farilla kuma ka biyo da wata sunna daga cikin sunnoni na annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan da shi ake cikawa mutum inda ya samu gibi daga cikin ayyukansa na farilla ranar kiyama sai ya samu ayyukansa ya kammala abu na biyu yayan uwa yana daga cikin fa'idodi da falala da hikimomi da ke cikin azumin sittu shawwal lalle azumin sittu shawwal wato bayan an kammala ramadana ana cika ma mutum da shi lada ta azuminsa na shekara gaba ɗaya tun da hadisi ya zo cewa idan mutum ya yi kammala azuminsa na ramadana ya biyo baya da azumi shida na watan shawwal ana ba shi lada kamar wanda ya azumin zamaninsa in ya zama da duk shekara yana yin haka to in ya je wajen allah kamar ya azumta zamani ne gaba ɗaya in kuma shekara ta yi haka zai zama na ya samu lada kamar wanda ya azumci wannan shekara ɗin da azumi gaba ɗaya yayin uwa abu na uku wato sabawa da azumi na duk shawar bayan an kammala ramadana alama ce daga cikin alamomi da suke nuna Allah ya karbi azumin ramadana na mutu. alama da za a gane cewa eh Allah ya anshi azumin ka na ramadana shine Allah ya taimake ka azumin nan na sittin ka kammala abinka to wasu sun daga sun gama kaga su wa'annan sun samu certificate daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam wanda take nuna cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya karba musu ibadarsu daidai lokacin da wani yana na yana kwan gaba kwan baya yan baya an ba sai watan ya kare gaba ɗaya bai farkata komi ba zai dawo yana cizon ɗan yatsa yana hasara abin da ya riga ya wuce to muna roƙo Allah kada ya sa mu cikin waɗanda za su yi irin wannan saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala ya karbi aikin bawa to Allah yake yi masa dace ne da aiki na kwarai bayan wannan aikin wato da ya kammala sace daga cikin maluma suka ce thawabul hasana alhasanatu ba'daha abinda as sakamakon kyakkyawan aiki shine mutum ya biyo da kyakkyawan aiki bayan ya kammala kyakkyawan aiki yanzu nan misali ga mu mun yi sallar juma'a daga cikin alamomi da suke nuna cewa sallar ka ta an karfe ta shine a same ka kayan nafila da Allah raka'a biyu ko raka'a hudu duk da akwai sabanin malamai ana iya yi masallaci wasu da gana a ba a yi masallaci sai an koma gida to daga cikin alama da za ta nuna maka cewa eh sallar ka ta ya Allah ya karɓa shine Allah ya taimake ka ya baka damar da za ka yi nafila raka'a biyu bayan ka kammala sallar ka ta juma'a ko kuma raka'a hudu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila raka'a biyu ko raka'a hudu bayan an kammala sallar juma'a sai dai malamai na ganin da gida ne yake komawa ko masallaci ne akwai hujjoji da suka tabbatar da yana yin su masallaci sai dai mu ba mu saba da wannan bane shi yasa ba mu saboda haka ya uwa wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu lura da shi abu na hudu daga cikin wato fa'idodi da suke cikin wato falalar azumin sittu shawwal wato azumi ne wanda magabata sun kasance idan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu gam da yin tsayuwar dare wato wani dare daga cikin dare rai to ɗaya daga cikinsu ya kasance Allah ya taimake shi ya yi kiyamun da cikin dare to sai shi waye gari yana mai yin azumi yana kokarin sanya wannan azumin da ya yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda me ya yi masa kasar din samun tashi cikin dare ya yi kiyamun sai ya gode ba Allah akan wannan wato kenan kamar shi sun shawwala in Allah ya taimake ka kai su kamar godiya kake yi wa Allah ya taimake ka ka kammala ibadarka ta azumin Ramadan yayin wa abu na biyar wato azumin su shawwal dalili ne daga cikin dalilai da suke nuna Allah yana son bawa idan kana son ka gane cewa Allah yana ka yana son ka shine Allah ya taimake ka cikin wannan wata na shawwal ka samu ka kammala wato waɗannan azumin naka guda shidda kamar ka samu wata certificate ce daga wurin Allah cewa Allah yana kaunar ka kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira hadisin Qudusi wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da na sarfiri sai na kasance ina so yake cewa idan na zan ina so ne zan zama masa ji wanda yake ji da shi in zama masa gani wanda yake gani da shi in zama masa hannu da yake damƙa da shi in zama mata kawa wanda yake tafiya da ita sannan wallahi idan ya roƙe ni wallahi ina bashi sannan wallahi in yan nemi tsari na tabbas ne kuma ina tsari. shi abinda zai kusanta bawa da samun wannan shine lazimta irin wa'annan ibadoshi yayin wa abu na shidda yana daga cikin fa'idodin azumin sutta shawwal dalili ne na karuwar imanin mutum idan kana so ka gane cewa imaninka yayi ro ko kuma ka ya samu karuwa shine Allah ya taimake ka duk da din nan a kammala su idan Allah ya baka dama da ka kammala su to alama ce da ke nuna imanin ka yana haɓaka yana ƙara karuwa daman wato shi azumi na sittu shawwal da'a ce kuma kusanci ne ga ubangiji sannan imani yana karuwa ne da ayyukan da'a gurgudun kyakkyawan aikin mutum da jinsin aiki da yawan aikin mutum yayin wa abu na takwas shine ƙarin samun matsayi ga Allah da ƙarin kulluwa alaƙa da Allah samun kana da connection wurin Allah shine Allah ya taimake ka kana sadar da ibada da wata ibada kamar ka kammala ramadana to sai ka sadar da ramadanan ka da sittu shawwal wata alama ta da take nuna kana da connection ga Allah subhanahu wata'ala Alaƙa da Allah tana da kyau. domin wanda alaƙa sai da Allah ba ta da kyau. sai dai ya yi ta cewa jiran muke a yi ruwan sama mu ma mu fara jiran muka mutu an yi ɗan lunshi-lunshi mu ma mu fara haka zai yi ta yi zai yi ta yi ko lunshin an ka yi ko ruwan sama an ka yi kuma ba zai samu ya yi ba har azumin watan ya ƙare gaba ɗai ba tare da wannan ibadar ya samu ya yi ta ba yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala na shar'anta ibadori na tadawu'i domin bayi su samu dama da za su samu saduwa da ubangijinsu a kowane lokaci a kowane zamani yayan uwa wato falala ta takwas wala ita ce ta karshe lalle azumi na tadawwi yana tsora mutum akan bayar da wato sa na farilla yanzu duk mutumin da Allah ya taimaka yana iya yin azumin sidda na watan shawwal to kaga azumi na farilla ba zai masa wahala ba duk mutumin da kaga yana jin nauyin azumin farilla in azumin farilla ya matso sai ka ji mutum na tashin jama'a yanzu kwana na a fara azumin ramadan in ka bincika bai na nafila amma duk mutumin da yake na farilla na nafila to ba zai ji wahala na farilla kamar yanzu duk mutumin da zai iya zuwa sallar azhar yayi raka'a hudu yanzu sallar azhar na ba shi wahala mutumin da zai zo yayi raka'a biyu bayan ya gama sallar azhar azhar na ba shi wahala mutumin da zai zo yayi raka'a biyu bayan ya kam gabana a sallar la'asar an yi al'asar na ba shi wahala mutumin da ya magariba ya gama magariba yayi nafila raka'a biyu an yi wannan mutumin na magariba ta ba shi wahala to saboda haka wannan shine ma'auni wanda za ka yi amfani da shi ka gane cewa ita ibada ta tsadawuki tana tsora mutum ibada ta farilla ba zai ji wahalarta ba ba zai ji nauyin ta ba sai ibada ta farilla ta samu gare ka sai ka ibada ka ta farilla cikin natsuwa da yalwa ba tare da ka shiga wani kunci ba ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi mana kasar da ayyukan da'a zuwa gare shi ya karɓi dukkanin ayyukan mana ibada ya Allah mana roƙonka ka ɗauke mana rashin lafiya da musibu da allobobi Allah ka yaye mana su baki ɗaya kuma ila salatikum yarhamukumur rahman